بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى قوم قوة رمضان شكرا تدوب ديا دريه هدو دا أربعين دا ɗaya هجرية wanda shi دا أكو dace مايو شكرا ga watan mayu shekara ta muna darasi na goma sha uku a cikin tafsirin na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan da ke kofar gadon gaya kano nigeria kamar kullum kamar yadda aka saba muna roƙon allah madaukin sarki ya mana gamdakatar ya yi mana musiba da wannan annoba da muke ciki muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ta kuma ya bawa marasa lafiya lafiya masu lafiya kuma Allah ya tsare musu lafiyar su za mu amsa tambayoyi ah, na 'yan uwa da suka rubutu a facebook live wannan ya ce matashi ne dan shekara 31 rabarsa da yi sallah biyar a rana cikakku yau ya kai kusan shekara ashirin yana so ya tuba menene shawarar malam to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke Allah ya raba mu da gafala Allah ya raba mu da rabkana da tabewa matashi dan shekara 31 shekararsa 20 bai taba zama yi sallah guda biyar a rana ɗaya ba amma yanzu ya yi na dama yana tuba muna maka murna Allah ya taimake ka ka tuba ko za ka tuba to abinda za ka yi sai ka ce istighfari ka ci tuba babu wani abin da shari'a ta tana don maka na kaje karama wannan salloli na shekara kusan goma sha ɗaya zan ce babu wani tanadi illa kawai zunubinka ya yi yawa laifinka ya wuce ma a ce ma ka je ka tuba ka je ka yi afuwan ka je ka sake sallah kai tuba ne akan ka za ka je ka tuba ka ce sai fari ka ta neman afuwa shari'a ta ba da dama a rama sallah ne akan abubuwa guda biyu na farko dai akan wato mantuwa ko bacci man nama an salatin aw nasiya haka yazo a cikin hadisi wanda yayi bacci ya bar sallah ko ya manta ta man nama an salatin aw nasiya ya bacci ko ya manta to wannan shine falyusalliha idza zakaraha ya rama sallar ko ya sallace ta in lokacin da ya tuna annabi ya ce fa inda zalika waqtuha wannan shine lokacin ta amma ba a yi magana akan wanda ya bata da gangan ba ba a yi magana kan wanda ya bata da gangan ba zunubinka laifin ya ma fi karfin a ce ma za ka rama don kai laifi aka ce ka rama ka biya ta wannan da ɗan dama dama amma babu ma kofar ma ka biya sai dai kai ta yawaita istighfari kai ta yawaita satin annabi kai ta yawaita tuba Allah ya yi maka kuma wani musiba da matasa suke kai na ƙin yin sallah babu bala'in da ya wuce wannan Allah kiyaye mu tambaya ta biyu ta ɗan wa Abdul Wahab Muktar Aminu Kano Abdul Muktar Aminu Kano shi ma a nan live din mu na Facebook ya turo yace idan mutum yana azumi sai yayi amai ba tare da sanin sa ba yi hukuncin azuminsa sa na'am yin amai yayin da mutum yake azumi baya karya masa azumi kai dai kai kokari kar ka haɗiye abin da ya saura kada ka mayar da wani abu na amai ka haɗiye shi karka yi haka amma yin amai kawai baya karya azumin mutum Allah ya baka lafiya tambaya ta uku yake ca dan Allah menene hukuncin mai azumi wanda yayi mafarkin ana saduwa da shi mai azumi ne mafarkin ana saduwa da shi ko namiji ko mace na yana iya yiwa irin wannan mafarki da shaidan yake kawo mutum bai karya azumi ba ko shi ne mafarki yana saduwa da wata shi ma azuminsa bai karya ba in ya fitar da maniyi sai ya wanka shi ke ci gaba da azuminsa kamar yadda kuma ana yawan tambaya mai hukuncin mutumin da ya wayi gari da janaba alhali zai ɗauki azumi ga janaba kuma in yace sai ya wanka lokacin sahur zai wuce shi kenan sai ya ɗauki azuminsa da janabar a tattare da shi ya yi saurin ɗansa bayan ya gama komai sai ya wanka na aisha ta ce da ni da annabi sallallahu alaihi sallama haka ɗin takan faru gare mu kuma mu tauki azumi wannan yake cewa mai tambaya ta hudu ya ce babarsa ce take yawan ashariya babarsa tana ɗura ashar wai wace hanya zai bi domin yi mata wa'azi ba tare da ya yi rashin da'a ko rashin kunya ba na farko dai sai mu yi addu'a mu ce wannan babu taka Allah maɗaukin sarki ya shirye ta Allah maɗaukin sarki ya shirya ta a ce mace ta tsufa ta kai wannan shekarun da za ta haife ka ba ta daina tsura a shari'a ba da zage-zage ai wannan ba karamin tashi hankali ba ne na'am tana da haƙƙi akan ka kai mata wa'azi kai mata nasiha ka faɗakar da ita ta hanya mai sauƙi da girmamawa da mutuntawa kada ka hantare ta kada ka daka mata tsawa kada ka kyamace ta kada ka yi fushi da ita kada ka yi mata duk wani abin da zai har ta cikin girmamawa cikin mutuntawa cikin kimantawa cikin darasawa sai ka yi mata nasiha ka ce babu wannan abin da ke ba girmanki ba ne annabi ya hana zage-zage irin wannan kuma ba mutunci ba ne ba sani ya kamata ba ne ki haƙuri amma Allah ya ƙara miki girma Allah ya ƙara miki matsayi kai ta gaya mata insha Allah in yau bata ji ba gobe za ta ji kuma idan kaga kai gaya mata din zai iya jawowa wata matsala to sai ka sa wani ya gaya mata wataƙila akwai yayanta wataƙila akwai ƙaninta wataƙila akwai 'yar uwarta wataƙila akwai mijinta wataƙila akwai ƙawarta sai ka je ka yi amfani da su ka sa su yi mata nasiha amma lallai ina tausaya ma kwarai a ce har yanzu mahaifiyarka ba ta daina tsura a shari'a ba gaskiya wannan akwai karancin tarbiyya kai kuma sai ka yi haƙuri wannan ba zai sa ka daina ganin kimanta ko darajarta ba mai tambaya ta ƙarshe ke cewa malam mai hukuncin mutumin da mace ta neme shi da ya zina da ita ya ƙi amma sai ta nemi ce masa ihu don ta masa shari sai ya amince ya yi wannan zinan da ita kuma daga baya sai kuma suka yi aure to yanzu abin da yake damunsa ya san ya yi zina da ita ita ma ta san sun yi zina kuma sun yi aure to wai shin ba za a zo su ma a nemi 'ya'yansu ba ‘ya'yansu ba za su zo su yi wannan barnar ba ko kuwa na farko dai sanannen abu ne duk wanda ya zina da wata to sai an yi da ‘ya'yansa duk wacce ta je ta kai kanta ta ba da mutuncinta duk macen da ta ba da mutuncinta wani ya lalata da ita to alkawari ne ta bar wa ‘ya'yanta gado kenan manzana ya zuniya bihi walau bi khifari darihi haka shi ma duk wanda ya je lalata yar wani to ya yanka wa yarsa rasidin a lalata ta ne shi sa ake cewa mai zina da ya san bala'in da yake jawo iyalinsa ko yana raye ko bayan ya mutu da bai yi zina ba akwai abin tausayi kwarai ka jawo 'ya'yanka masifa. amma Allah yakan kare wasu abu na biyu shine a wannan tambayar da kai ba Allah kamar zinan ayi tilas aka yi maka tilas aka yi ma tunda neman ka aka yi yi kuma aka nemi ba za idan ba za ka yi ba za a tozarta ka ko a yi maka shari ko a yi maka wani bala'in ko wani musibar to sai ka yadda kuka yi to kaga wannan kamar tilas aka yi maka insha Allah laifin naka ba zai hau kan 'ya'yan ba da ba ba a san ranka kai ba haka kuma duk wani wanda tilas aka yi masa ba zai zo ya shafi wannan 'ya'yan shi ba abinda malamai suke faɗa wancan wanda ya yi da ra'in kansa da son ra'ayinsa sai daga baya kuma ya zo ya bari Allah ta kiyaye mu ka raba mu da wannan mummunan aiki na zinace zinace da 'yan mata suke yi galiban kafin su yi aure wadda ta kai ga a yanzu a wasu wurare ba a ma yadda a zo a yi aure face sai an je an yi gwaji saboda galiban 'yan matan wannan zamani Allah ya kiyaye sai wanda Allah ya kubutar ba suna zuwa gidajen mazajensu a matsayin suna 'yan mata ba ne ba a sai da suka je suka yi lalata da wasu mazaje Allah kiyaye mu wannan ta sa ake ba wa samari shawara duk wanda zai aure ya nemi 'yar gidan tarbiyya yar da take da tarbiya yar da take da kunya iyayenta suke da kunya suke da mutunci suke da tarbiya wayayyar yarinya mai wayewa da yawa galiban ba su fiye zuwa da alkhairi ba sukan zo wannan wayewan takan sa su je su lalata sun saba da maza to kai kana ganin wannan wayewan ya ɗauki hankalinka to za ka je ka kai wa kanka guba gidanka so da yawa 'yan matan nan da ake gani wadda ake ganin su gidadawa dinnan sun fi daɗin sha'ani eh ba komai ba gidajiya ne ka ɗauke ta idan ka je gidanka ka wayar mata da kai da ka bari sai da duniya ta wayar mata da kai ka ɗauko ta ka kawo kana ganin ka ɗauki waye ya to lokacin za ta fara ɗaka wanda ka je ka ɗauko kifaffiya wanda ana ganin ba gida ya ce ba ta waye ba inda ta san addini tana da mutunci tana da kamewa to ai ina ka da cinta saboda ba ta waye ba ba ta iya danna waya ba ba ta iya salfi ba ba ta iya kwalisa ba ba ta iya runguma maza a makaranta ba ba ta yi shi ne wai cin faso a wajensu to la gwanda ka auri wannan kuma da yawa ku bincika ku gani masu aure za su gaya muku yanzu wanda ya je ƙauye tukub ya samu yarinya budurwa ba ƙauyiya wanda ba ta da wayewa ba ta san duniya ba ya auro ta ya kawo ta birni wallahi sai ya fi jin daɗin zaman rayuwar aure da ita sama da wadda ya je ya aura 'yar jami'a wayayya 'yar birni mai saka gilashi mai matsa jiki mai kaza ta san abubuwa kai kan kama ba gidaje take ganin ka wallahi wannan wanda ya auri yar ƙauyen sai ya fi jin daɗi da ita sai ta fi mai ladabi da biyayya sai ta fi sauƙin sarrafuwa da jiyuwa sau na baka shawara idan kuna da wani ƙauye na babanka ko na babanka ko na waye ɗinka ka lallaba ka je ƙauyen nan ka je ka nemo ba ziyar inda ta san addini ba jahila ba ne wallahi ka kawo ta in ka kawo ta birni ta ci abinci mai kyau ta samu kwanciyar hankali to sun fi ma haske sun fi daɗin sha'ani amma wallahi duk wanda ya je ɗauko yarinya da ta gama wayewa yana gaya muku wallahi sai wallahi sai ya biya harajin wannan wayewa kuma ku je ku tambaya ga sunan za ku gani yawanci duk masu kashe mazajen nan nasu wayayyu ne ai duk wanda ta ji an ce ta ɗauki wuka ta yanka mijinta ko ta kashe mijinta wayayyu ne in birni ne wayayyu ne to me amfanin wannan wayewar kana fita tana fita ita waye yan yarinya gani take yi ta takura mata kana ta fita ita ko yar ƙauye gani take ta zo ne zaman aure musamman wadda take cikin daji tana cikin ƙauye ka ɗauko ta ka shigo da ita birni ai za ta rinka girmama ka ne daga kai har da kai wato za ta girmama ka iyayenta ma su girmama ka su mutunta ka saboda ka fito da ita daga wani wuri na wahala ka shigo da ita wajen ni'ima to sai ta fi kimanta ka ba cewa ne kada aure yan birni ba amma duk yarinyar take yar birni ne to ta yi wa kanta kwalliya da addini da mutunci idan kina so ki yi kasuwa kina so ki daraja to ki yi wa kanki kwalliya da addini amma yarinyar da ta riga ta san maza yarinyar da tana kyamar hijabi saboda yar birni ce yarinyar da ta saba mu'amala da manya-manyan wayoyi tana iya shiga gurare tana duba abubuwa na fitina yarinyar da take kwana tana chatin da maza yarinyar da ake ɗaukanta aje fati a kwana yar birni ce a ƙauye ina ma suka san wajen fati ba su da wajen fati ba su da wajen fikini ba su da wani abu ba abin da suka sani illa ayi biki a zo a daka fura a sha nono a yi guda kawai a yi riri kawai a kai yarinya tun da la'asar za a kai ta kowa ya koma gida haka suka sani amma yarinyar birni yar jami'a ta iya dukkan hanyoyin fitina ta sani ta yi rayuwa da matan da ba musulmi ba ka ganta ta ci kwalliya ta yi ado duk wani abu na fitina a jikinta ta gama tallata shi kafin ta zo gidanka kowa ma ya ga jikinta ba wanda bai za komai a jikinta ba wannan ita ce wayayya ya za a yi ta zo ta yi da'a akan harka addini sai wanda iyayenta suka tsayu akan ta suka mata tarbiyya ta addini musamman ta yi karatu ta yi ilimi gani take a'a yanzu wani ya yi mun tambaya ya fatawa yake cewa shi wallahi dan birni ne shi ya wadata ita ma mata ya birni ce shi an gama komai za a aure mata yarinyar da zai aura ta ce masa ita fa gaskiya babban matsalar ta abinci ita a duniya ba abinda ta tsana irin ta je ta kicin ko shayi ne ta dora ko indomi ko me kawai ita ba ta son ta dafa abinci kawai sai dai a kawo mata shi ce shi kuma a duniya ba wanda yake sha'awar irin abincin matarsa ta ce ita kuma a duniya ba abinda ta ki irin ta shiga kicin ko kyafta shana ko kunna gas kuka ko risho ko na ita baratil ba in zai aure ta haka ya aure ta in kuma zai aure ta bai je tunani ya bugo waya yana neman fatawaya waya za a yi shi yana so ita ma tana so amma ga sharadi kuma wallahi idan ya yadda din a haka a hakan za su tafi ba za ta je kitin din ba ƴan birni amma yanzu da ka je ƙauye ka je ƙauye ka ɗauko ta ta aita ta gaya maka wannan ku yi haƙuri kar ku ce yau karatun nawa na yi wa matan ƙauye kasuwa eh gwanda mu dan ƙara musu zarara dan a rinka shiga ƙauyen ana ɗauko su gwara ma warai da gaske akwai 'ya'yanmu a ƙauye suna nan suna zaune mata masha Allah wallahi za ga wata bakawiya ce amma wallahi da ka san ita ta yi kanta kai yanzu galiban yan ƙauyen ma sun faske sun dan fi dama dama dan su ba san wani shafe shafen wani bilicin na ƙarya ba wani kaza kaza duk ba sani ba gangariya za ka ganta garau lafiyayyar yarinya bata ci indomi ya kumbura ta ba abinci ne natural abinci suke ci to haka wannan bawan Allah suka yi ta fafata mace to sai ka je kai ta lallaba ta kace ta yi hakuri da Allah kai kuma ba ka iya cin abinci ba in ba na matarka ba a irin wannan zamanin a ce wai mata wai ba ta dafa maka abincin da za ka ci ba sai dai ka je ka ci abincin yar aiki a je a zuba ma guba in ana son a halakar da kai a haɗa baki da yan aikin ka su je su zuba maka guba su kashe ka in ana so a dura maka wani abu za a cutar da kai sai a amfani da mai aikin gidanka a je a zuba ma wani abu a halakar da kai matarka tana zaune kurin ka turke ta kamar wanda ake turke rago ba za ta yi maka komai ba na cewa da gyara da gyara wannan ba daidai bane ba so muna fatan yan uwa su fahimta su gane kullun wayewar mace ta zama wayewa ne na addini wayewa na ilimi ba wayewan sanin duniya da bude ido ba kaga yarinya tana zare ma ido kamar musuru kuru kuru ba ta iya dage kai ba ta da kunya ba kunya a tattare da ita wani ya zo hira tana matsowa yana ustaz ne shi yana dan matsawa tana da matsowa yana matsawa tana matsowa shi wai ashe ba gidaje ne wai bai gane ba to irin wannan wayewa daman ta sabawa tana yi wa wasu samarin ne kai kuma ga ka kanan kana ganin kaje da ustazancinka Allah ya sauke Allah ya sauke Allah gyara mana halin mu to ma ana ji insha Allah ta'ala yau zamu tashi ne wannan karshen tambayoyin mu kenan zamu tashi ne insha Allah akan aya ta hudu a cikin surutu al'ambiya. anbiya idan zaka iya tunawa jiya muna magana ne akan abinda Allah yake zargin wato kafirai da suke kareta alkur'ani suka kareta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta suke cewa abinda yazo da shi sihiri ne a fatatuna sihira wa antum tubsirun su ma suke cewa shi Allah mutum ne yaya za a yi su zo su bi ra'ayin mutum ba za su bi ba to shi sa Allah ya ce a wannan ayar wata ayar kadalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun suka ce matsafi ne suka ce mahaukaci ne suka ce kaza ne suka ce kaza zamu mu zo dumu mai da martani kamar da qur'ani mai da martani akan wannan zargi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kafin nan mai Allah ya ce aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيه فليأتنا بآية كما أرسل الأولون الله مدعوكي يما يمير جمرتني يتشي قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم فقيا مستشيوى wanda yake ya san zance a sama ya wanda ake sifanta shi da as al alim shine Allah al-muhitu ilmuhu bi kulli shay huwa alladhi anzala hadha al-qur'an al-azim wanda ya san abin da ake faɗa a sama ya san komai na sama ya san komai na ƙasa rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal-ard wa huwa as-sami'ul alim mai ji masani mai ilimi al-alimu bi kulli shay'in wannan shi ya saukar da wannan al-qur'ani wanda yana nuna mana kamalu sidqihi fil akhbari wa adlihi fil ahkam cikar gaskiyar ubangiji a cikin bada labari abin da ya bada labari sannan da adalcinsa a cikin duka hukunce hukunce sannan kuma Allah ku kubutacce ne min jami'il uyubi wan naqais dukkan aibu dukkan wani tawaya Allah ya kubuta kuma abin da ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sihiri bane kamar yadda aka yi bayanin wato ma'anar wannan ayar a wata aya kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard gaya musu wanda ya san sirri a sammai wanda ya san sirri a kasai Allah kenan shine ya saukar da alqur'ani ba sihiri bane ba tsafi bane ba waka bane lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da Ƙur'ani ne da iliminsa wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida da ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suka yi bayani akan akan haka a nan gurin idan mun lura da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya hakaito mana wato abin da ya lakkana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa mutanen sani wajen yi musu raddi lokacin da suka faɗi maganganun da suka faɗa a kan shi cewa abin da ya zo da shi ba ƙur'ani ba ne ƙarya ne ko in ma ƙur'ani ne ƙarya ne sihiri ne da sauransu to Allah shi ne ya san duk abin da ake faɗa a sammai duk abin da ake faɗa a ƙarsai ba abin da bai sani ba har abin da kuke sirrantawa na shari Allah ta'ala ya sani wa huwa wahdahu as-sami'u li jami'i ma yusma'u shine mai jin duk abin da ake ji al-alimu bi kulli shay'in fi hadha al-kawni masani akan komai a wannan duniya ne idan dai haka al'amarin yake to shikenan zan ci gaba da isar da sakona rabbi ya alamun qawla fi samawati wal ard ko fi samai wal ard ubangiji na shine ya san dukkan zance duk abin da ake fada a cikin sammai da abin da ake fada a cikin asai to ko zan ci gaba da faɗan abin da ya aiko ne ba zan canja ba da ya musu ya ga wannan manzo Allah shine mai ilimi shine ko masani sai Allah ce bal qalu adghasu ahlam suka tada faɗa, suka ce wannan qur'anin soki burutsu ne na tatsuniyoyi shine adghasu ahlam soki burutsu ne shirmen tatsuniya ne na tazo mu jita shine adghasu ahlam haka suka siffanta alqur'ani da shi don wulaƙanci. Balif baliftarahu abu na biyu suka ce kai kirkirar sama yayi wannan qur'anin Muhammadu kirkirar sai abu na uku balbo sha'ir suka ce kai muhammadin na mawaki ne ku gani Allah sauki da sun ce hal hada illa basharun mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun suka zargi annabi suka ce mutum ne kar abu magana sa saboda mutum ne sannan kuma suka zo suka basu wadatu ba suka zo kan shi ƙur'anin da annabi yake ɗauke da shi suka ce adghas ahlam ne qur'anin ma soki burutsun mafarki ne kawai mutum irin ya kwanta bacci ya ta tarkace mafarki akhlaq ne ka akhlaqil ahlam Tarkace mafarki ya zo ma ka mafarki kai nan kai wancan kai nan kai wancan abatil ne la haqiqata laha ƙarya ne kawai babu wani haƙiƙa a ciki kamar yadda zaka zo kai mafarki ka san shirme ne al-adghas din jami'i ne na dhirs kamar abubuwan da aka harhaɗa kala-kala na 'ya'yan itace na tsuru sannan ya zama kamar wato tsatsafi ko tarkace haka al'ahlam ɗin kuma jam'i ne na al'ulmu al'ahlam jam'i ne na alhulmu shine abinda mutum yake gani na mafarki mummunan mafarki da mutum yake yi wanda baya son shi ne al'ulmu. ba wai normal mafarki ba to wai ƙwar'ani bai da bambanci da tarkacen mafarki mafarki marar daɗi baliftara gashi kuma ma ƙarya ne balho sha'ir kai muhammadu ma mawaki ne fi za'amihim a raya wasu duk abin da ya zo da shi nau'in ne min nau'in shi'iri التخييلي كان الذي لا da له باي دوا مجي shi na da ayatin kama أرسل awwalun in muhammadu da gaske yake zo mana da wata mu'jiza kamar yadda aka turo da mutanen farko abinda suke nufi a nan al'aya suna nufin wato aya kauniya a ba su wata mu'jiza kauniya abinda ya suke nufi idan har ba mawaki ne muhammadu in ba mafarki yake kama mana ba in dai shi manzo ne na gaskiya in kana rasulan haqqa to yazo mana da wani abu da ya sabawa al'ada yazo mana da wata mu'jiza kama ursilal awwalun kama yadda annabi salihu yazo da taguwa naqatullahi wa suqiyaha naqatullahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yaqafu uqbaha da irin yadda annabi Musa ya zo da sanda annabi Musa ya zo da sanda a matsayin mu'jiza Muhammad ya zo mana da wani abun mamaki kamar yadda Isa yake rayar da wato matattu shine abinda suka suka challenge annabi suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lintimasi basairihim wa shiddati jahalatihi jahalatihi saboda shafiyar basirar su da kuma tsananin jahilcin ka duba amma mamaki shi ƙura'anin da annabin ya kawo ɗin ba su doke shi a matsayin mu'ujiza ba wai wani abu daban suke so wanda shi ne babbar mu'ujiza? da Allah ya girma manzon Allah da shi shi kansa ƙura'anin ai aya ce ai mu'ujiza ne amma wai ba su yarda da ƙura'anin ba sai dai a kawo musu ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan da aka kawo wa mutanen farko wannan aya tana nuna mana irin yadda mushrikai suka yi ta cin mutuncin musulunci ba su daina ba tun ajiya har a yau ɗabi'a su ne halin su ne kuma in kun lura babu nutsuwa a cikin zancen nasu ba tsari yau su ce a kawo kaza akwai istirabi babu wata tabbata akan magana suke faɗa yau su ce a yi kaza yau su ce a yi kaza yau su ce a yi kaza yau su ce a yi kaza amma alhamdulillah Allah maɗaukin sarki duk ya mai da musu martani akan abubuwan da suka faffada na farko dai wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya zo da shi ba mafarki ba ne hakika ne alkur'ani ba mafarki ba ne gaskiya ne kuma wannan wasu mutane ne wasu jama'a ne a cikin kafirai cikin waɗannan mashirgai suka zauna suka cimci manzan Allah da waɗannan abubuwa na tuhuma suka ce ƙur'aninsa sihiri ne kuma shi ɗin mawaƙi ne ba don kuma mutum su bata da awar da ya zo shi su ci mutuncinsa su watsa kashinsa kuma su sa duniya ta watsa kashinsa wasu malaman suka ce a jama'a ne daban-daban masu karyata annabin wasu suka karyata suka ce mawaki ne wasu suka karyata suka ce matsafi ne wasu suka karyata suka ce mahaukaci ne daban-daban daban-daban ba wai mutane ɗaya ba ne suka faɗa haka ɗin wasu suka ce qur'anin da yazo da shi tatsuniya ne amma dukkan dukansu Allah ya mayar musu da martani a cikin ayoyi da yawa a cikin alqur'ani na farko dai inda suka ce annabi muwaki ne Allah ya ce wa ma huwa bi sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir alqur'ani ba zancen mawaki bane alqur'ani bai yi kama da wato maganar masu waka ba kuma Allah ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ba mu koya wa annabi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba qur'ani an bato ne kuma abun karantawa bayyananne liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawl wa yahiqqa alqawlu alal kafiri littafi ne na gargadi littafi ne na jan kunne haka kuma Allah ya musu raddi da suka ce ƙur'anin nan kirkirarsa annabi yayi a'a wallahi annabi ba makarici bane kuma bai ƙirƙiri ƙur'ani ba magana Allah ne wa makana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين التي أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أو تعالى الله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات kuna cewa kirkirar ƙur'ani aka yi to ku zo da wasu surori mana guda goma irinsa wanda aka girgira aka girgira din muftarayatin wanda girgira su aka yi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce wa makana hadisan yuftara wannan qur'anin makana hadisan yuftara ba zance ne da aka girgira ba walakin tasdiqan ladhi bayna dai? wa tafsila kulli shai. wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun duka wannan martani ne Allah yake mayarwa haka sun ce masa matsafi ne ai sun ce masa boka ne sun ce wa annabi mahaukaci ne duka waɗannan maganganu masu da'awa masu karantarwa wanda suke kira zuwa gaskiya ya kamata su ɗauki wa'azi da izina ga wannan duk wannan maganganu annabi Muhammad aka gayawa aka gaya masa wannan maganganu na batanci Allah ya ce fa ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun kai dai ba boka bane kuma kai ba mahaukaci bane ka duba sai su yi maganar Allah sai ya ɗauki nauyin mai da martanin idan sun zage shi sai Allah ya mayar masa martani dan a nuna muku annabi dan gatan Allah ne Ka ganin duk ba maganarsa a ciki Allah ne yake bara Allah ya ce kai lalle ba ba boka bane ba mai bugun kasa bane kuma kai ba mahaukaci bane a wata ayar Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم وما صاحبكم بمجنون صاحبكم ما هو كجيبني إن جاء الله أو تعالى الله يقول إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا سيشمي ما بصاحبكم من جنة بابا أوقاعة تترد صاحبكم إن هو إلا نذير لكم baina ya yadai azabin shadid a wata ayar Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinna suna cewa yana da aljanu yana da hauka bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun bari dai ya zo musu da gaskiya ne kuma da yawan su ba sa son gaskiya to duk wanda baya son gaskiya Tun an kawo mai gaskiyar sai ya bata ta maƙiyinka maƙiyinka maƙiyinka in ka saka riga fara sal sai ce zuba wannan mutum ya sa baƙar riga haka maƙiyinka yake wala duk abin da za ka yi malam ba zai yabe ka ba kuma ka daina wa da kanka duk wanda baya son ka baya son ka kawai kuma duk inda zai yi kifar da kai ya ta tona maka rami ya kifar da kai sai ya kifar da kai shi yasa ake so in Allah ya taimake ka ka gane wane makiyinka ne to sai ka san yaya za ka zauna da shi in za ka yi tafiya ka gan shi a hanya to canji hanyar kai ta salati kai ta addu'a dan ba mamaki ya kulla maka abin da zai kulla maka na bakanta maka rai faliyatina bi ayatin kama usila al suka zargi annabi suka ce in ya isa ya kawo musu wata mu'jiza kamar yadda su Salihu suka zo da taguwa annabi suleiman ya zo da iska annabi musa ya zo da sanda annabi isa ya raya matattu kuma ya zama likita yana warkar da kutare da ainihin wato masu kuturta da makafi da sauransu shi sa suka ce wai kama ursilal awwaluna kamar yadda aka turo na farko suna tare da ayoyi kai ma Muhammadu ka zo mana da naka to ai ya zo muku da ƙwar'ani ba ga qur'ani ya zo muku da shi ba ya gagare ku kullu in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da da mutane da aljanu za su hadu gaba ɗayan su duk duniya su zo da wani abu makamancin wannan alqur'ani wallahi ba su isa su zo da irinsa ba ko da za su hadu suna taimakon juna ai kaga wannan mu'jiza ce babba amma sai suka kauce suka ƙi su yarda cewa Kur'anin ma wata mu'jiza ne to amma Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin me yasa bai hada annabi da waɗannan ayoyin wannan mu'jizozin da suke challenging suke kalubalantar annabi yazo da su me yasa Allah bai bawa annabi su ba to problem din shine sunnar ubangiji idan kun ce a kawo kaza in aka kawo in ba ku imani ba halakarwa ne to shi kuma annabi Allah ya yi alkawarin ba zai halakar da wato bai zai halakar da al'ummarsa ba to kuma Allah ya san halinsu idan ya kawo musu wannan abun ba za su imani ba shi kuma yace zai halakar da su kamar yadda aka yi wa sauran al'ummomi kamar yadda Allah ya halakar da mutanen annabi salihu suka ce a zo musu da aya aka zo musu da aya aka zo da taguwa annabi salihu ya zo da taguwa suka kashe taguwar fa aqarun naqata wa atau an amri rabbihim haka qur'ani yace suka soke taguwar da annabi salihu ya zo da ita suka ƙetare umarnin ubangijin suka yi ta haddanci suka ce ya kai salihu ka zo mana da abin da kai mana alkawari na azaba in kana cikin masu gaskiya ka zo mana da bima na in kunta min as-sadiqin Allah ya ce wannan gudun kada mu kawo musu su al'umma annabi dinnan su ƙaryata mu halakar da su to shi yasa mu haɗo annabi da wannan mu muka haɗa shi da qur'ani wanda shine babban mu'jiza yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun ba wani abu ya hana mu zo mu aiko shi da wasu ayoyin ba da suka bukata face su na farkon da aka turo musu ayoyin sun karyata wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha a samudawa kenan Allah ya ce muka ba su taguwa suka yi zalunci suka kashe ta fa aqarun naqata wa atau an amri rabbihim da fadin Allah wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha suka yi rantsuwa suka ce wallahi idan wata mu'jiza wata aya ta zo musu wallahi za su yi imani da ita qul innamal ayatu inda Allah Allah ce wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun Allah ce ko ta zo ba za su yi imani ba shi ai Allah shi ne ya halice mu kuma shi ya san halin kowa da kowa to ko da ya turo ayoyin ba za su imanin ba haka kuma ɗabi'ar mutane take haka Allah tabaraka wata'ala ya yi ta faɗa a ƙarshe ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul adhab alim ai waɗanda Allah tabaraka wata'ala kalmar su ta tabbata karmar Allah ta tabbata a kansu ba za su yi imani ba kuma dukkan wata aya duk wata mu'jiza da za a kawo musu wallahi ba za su yi imanin ba haka halin su yake haka dabi'ar su take Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani a wani wurin cewa ma ya an kawo musu wasu mu'jizozin maimakon su ainihin imani da su ba su karba ba وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين Allah ce awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim yanzu bai ishe su ba na saukan maka da alqur'ani littafi ana karanta musu bai ishe su ba wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi awalam ta'tihim bayyinatu ma fi as-suhuf al-ula haka suke su faɗa a can su ce kaza jiya muke ta karanta suna zargin annabi cewa mutum ne su ba za su imani da mutum ba kuma inda Allah ya turo mala'ikan kuma in suka karyata mala'ika kuma halakar da su Allah zai to Allah madaukin sarki ya ɗauki nauyin wato a mai da martani ga waɗannan kafirai da ainihin wato suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta'annuti suka zarge shi da abubuwa na zargi da muka faɗa Allah ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun ma amanat qablahum min qaryatin kafin su wata alkarya ba ta imani ba muka halakar da ita yanzu su ba za su yi imani ba ai anna haula aljahilina min qaumika ayyuha rasul karim wadannan jahilai na cikin mutanenka ya kai annabi mai karamci sun nema daga gareka a ba su wata mu'jiza aya kauniya kamar da Musa ya zo da shi da Isa ya zo da shi da Salihu ya zo da shi da wasu khawariqul adati abubuwan da suka saba wa al'ada wanda ba saba gani ba amma ba su yi imani ba da ba su yi imani ba an yi wasu mutanen da suka yi da'awar a kawo musu aka kawo musu ba su imanin ba muka halakar da su to kai ma din in mun zo maka da abubuwan da za su suka yi da'awar a kawo maka din ba za su yi imanin ba kuma za mu halakar da su أفهم يؤمنون ونا للإنكار أن هؤلاء الكفار من أمتك أيها الرسول لن يؤمنوا بهذه الخوارق ودنا kafurai na al'ummarka ya kai Muhammadu wallahi ba za su yi imani da wannan ayoyin da suke bukata a zo musu su ba ba za su yi imani ba mu mun sani innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim sannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace mai kuma وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون sai Allah ya sake bai da martani a can jiya da suka ce wai me yasa manzon Allah ya zama mutum ba a turo musu da mala'ika ba shine Allah ce aiwa ma arsalna qablaka ayyuhar rasul ai ba mu turo kafin kai ba ya kai wannan manzo zuwa ga al'ummomin da suka gabata face mun turo musu da manzanni mutane duk wanda muka aiko mutane muka aiko ba mu turo manzo mala'ika ba limada li ya'ishu hayatal bashar mun turo musu da manzo mutum ne don su yi rayuwa irin rayuwa ta mutane yanzu kai aka turo maka manzon ka mala'ika ne ya za ka iya mu'amala da shi sai bai zai yi ba saboda su samu daman ya tamakkanu min at-ta'amuli wa at-takhatub wa at-tafahumi ma'a ma'ahum dan su samu daman magana da tattauna da mu'amala tare da su kuma su to jinsin su daya yanzu ko jinsi Allah ya raba maka kai kana mutum aka turo maka manzanka aljani ina zaka ji dadin mu'amala da shi to yaya kafirai za su ce wai Allah bai zai turo musu manzo mutum ba wai sai dai turo musu mala'ika mala'ikan da ba ganin su ake ba ya za a ka iya mu'amala da shi ya zo ya maka wa'azi ya faɗakar da kai ka saki jiki da shi ya ce ma kaza ya ce ma kaza babu wannan ba daidai bane illa rijalan nuhi ilayhi duk waɗanda muka turo mazaje ne muka turo wato muna yi musu wahayi amma fasalu ahlaz zikri ku tambaci ku ambaci zikri zikiri abuta sani ma'abuta ilimi in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku sani ba wannan aya raddi ne ana cire ta raddun mufhim ga mushrikai jahilai wanda suka kore annabi wai kada ya zama mutum da suka ce hal haza illa basharun mislukum to Allah sai ce gashi nan mun turo shi duk wani manzo da muka turo mutum ne nuhi ilai ne masa wato wahayi hikimar Allah ta tabbatar da duk annabawa duk manzanni da Allah madaukin sarki ya turo su to mutane ne don samu daman shiga cikin jama'a su rayu da su mutanen su gane suna jin zafi irin wanda suke ji suna ainihin wato jin ɗanɗano irin wanda suke ji da sauransu haka aka yi to yaya za ku ce akan wannan muhammadin sai an canja fatsalu ala zikiri ku tambayi ahlul zikir malamai suka ce ahlul zikiri anan ana nufin malaman ahlul kitabi ku je ku tambayi malaman ahlul kitabi in kun sani ko in ku ba ku sani ba ulama ahlul kitab wanda su a wancan lokacin mushrikai kansu suke komawa don su je samu karin ilimi a addinin su wannan fasalu din umarni ne ku tambaya tunda jahilcin ku ya kai har ku ce annabi bai zai yi ya zama mutum ba to ku tambayi masana malaman ku su gaya muku an taɓa turo na annabi mala'ika su gaya muku imamul qurtubi ya ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ana nufin ku tambayi masana a taura ku tambayi masana injila waɗanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su za su gaya muku labarin da an ce da su ahalar zikiri ne me yasa saboda suna ambato labaran annabawa fasalu ahalar zikiri wadancan malaman suna ambatan labaran annabawa kissar annabawa wanda larabawa ba su san su ba sai waɗannan malamai su zauna suna ba su kissar annabi kaza annabi kaza imam al-qurtubi yace shi yasa aka ce da su ahlul zikri kafiran qurayshawa sun kasance suna komawa zuwa ga waɗannan malamai don neman ƙarin ilimi wasu suka ce fasalu ahlul zikri ana nufin masana qur'ani ne ahlul zikri ku tambayi mu'minai al'alimin min ahlul qur'an malamai abuta qur'ani ku tambaye su kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya karfafa zance cewa ma da ni." la ya kulu na taam ai ba mu sanya manzannin da suka gabata su zamanto gangan jiki ne wanda baya cin abinci ba ba ma kano khalidin kuma ba mu yi su mutane ne masu dawwama ko tabbata ba dole za su mutu ina suke duk annabawan ina Musa ina Haruna ina Sulaiman ina Dawuda ina Yushau ina Idrisu ina adam ina wane ne duk annabawan nan da manzanni wa ma kanu khalidina ba wanda zai dawoma a bayan kasa so haka Allah ya ga dama yayi su a matsayin su na mutane amma masu daraja sun fi mutane daraja sun fi mutane kima sun fi mutane matsayi muna fatan Allah ya ba mu nasara Allah kuma ya ba mu dacewa Allah ya amfanar da mu daga ƙarshe a muna da roƙo kuma muna da addu'a kamar yadda mun saba muna yi insha Allah Allah ba mu lafiya zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya a duk duniya kuma Allah ya tsare mana wannan fitina ta coronavirus a mun samu labari kamar yadda kafafen yadda labarai suke faɗa cewa za a ɗan ɗaga kafa a bada dama duk sati za a rinka fita mu dai a nan jihar Kano kenan ina ji ban sani ba sauran jihohi duk ƙasa ne gaba ɗaya litinin an ba da hutu hutun lockdown haka alhamis ma za a dan fita za a yi wasu awanni an buɗe wasu kasuwanni mutane za su yi zirga-zirga ranar da allah muna kira da hukumomi da waɗanda suke da ruwa da tsaki kuma suke iya faɗa a ji kuma suke iya hukunci don allah musamman mu nan jihar kano a duba halin da muke ciki na yawan mace-mace al'umma fa ana mutuwa a kano ya jama'an najeriya muna shaida muku wallahi ana mutuwa a kano irin mutuwar da ba a taɓa yin ba a iya karancin shekaru na ni ban sani ba shekarun da suka gabata can amma mutuwa dai ba mu taɓa ganin irin ta ba ta ban tsoro ta tashin hankali ana yin ta a kano ban san ba sauran jihohi allahu alam sababin wannan mutuwa a corona ce a ba corona ba ce kuma mai mali Allah dai ya jarabe mu kuma Allah ya yi fushi da mu mu koma ga Allah mu tuba zuwa ga Allah ya Allah mun tuba ka yafe mana Su kullum mu musulmi an nuna mana idan muka shiga cikin fitina yaya za mu yi sai mu koma ga Allah a yi ƙoƙari ga hukumomi a buɗe wa mutane damar da za su koma ga Allah su yi addu'a wallahi duk wata dabara ta ƙare muna kira tun daga sama har ƙasa don Allah mu tsaya mu nutsu muna cikin tashin hankali muna cikin bala'i kowa ya yarda an yi ittifaki cewa ana fa mutuwa a Kano to abin da ya shafi Kano kuma ya shafi duk Najeriya gaba daya tunda da dabarun da ake an gwada an gwada abin bai yi ba a ba wa mutane dama su yi addu'a a taimaka mana mu yi addu'a Abin da nake nufi tunda har an yadda za a iya ba da wasu awanni yini guda masu zuwa kasuwa su ji masu zuwa gona su ji masu zuwa kasuwa su ji masu bude sana'a su ji dole za a yi wannan shakuduwar da ba a so din dole za a yi kaza da sauransu me yasa ba za a ba mu juma'a ba don Allah ko da juma'a ne a taimaka mana a cikin hutun nan da ake bayarwa a sa mana ranar juma'a mu hada da juma'an nan mu je mu yi sallah juma'an nan limamai su takaita ta gaba ɗaya da hudubar da juma'ar gaba ɗaya za a iya yin ta a minti 25 30 amma ina tabbatar muku a kasuwa mutum zai je layi yana cinkoso yana awa uku bai samu biyan bukatarsa ba a banki za a iya zuwa a haɗu a cakudu cakudu wadda ake a makabarta a yau ba a yin ta a masallatan juma'a cakudu wadda ake a kasuwannin wajen sayan kaya abinci wajen kayan masarufi sayan kayan masarufi wallahi ba a yin su a masallatan na juma'a saboda akwai masallatan juma'a a yalwace muna kira ga hukuma muna kira ga jagorori ku tsaya ku ƙara tunani fa mu bari mutane su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala su roƙe shi mu yi addu'a wala Allah albarkacin yin sallar juma'an nan wataƙila Allah ya ji kanmu ya sauƙaƙa mana na yadda a fahimce ni fa na yadda idan larura ta zo bukata ta zo ta sa dole mutane ba za su je masallaci ba na yadda da wannan amma tun daga wata bukata ta sa za a rinka sakin mutane suna fita suna mu'amala su a sati sau biyu me yasa juma'a ita ba ta da matsayin da za a sata ba za mu yi tawassuli da wannan ba mutane a ba su dama a je masallaci a karanta ƙur'ani liman ya hau mun bari ai addu'a a roki Allah in duk satin nan za mu je mu roƙi Allah a juma'an nan kaɗai mu je mu daga hannu mu roƙi Allah wallahi Allah zai yayi mana wallahi kar ku yi mamaki akwai wataƙila sababin rashin sallan nan da ba a yi a tsaya fa a yi tunani fa sariyar da juma'a fa ba wani abu ne wanda yake karamin abu fa sariyar da sallah fa yanzu wasu ba da yawa dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki fa wasu ba sun daina ma yin sallar ma gaba ba wasu sun daina zuwa jam'in ma ba a yi ma dama wani rauni ne da shi wallahi sai ya zo da azumin nan sai ga mutum ya haɗa za da asar bai ba muna da labari mun sani a wanda caca yau din nan suke caca saboda suna zaman banza ba sa zuwa komai sai a zo a saka caca so da Allah muna roƙo a cikin kwanakin da ake bayarwa in dai har an halatta wa mutane su je su yi wannan zirga-zirga to a ba da dama a yi sallar juma'a roƙo muke yi a taimake mu mai sallah mai sallar juma'a a kafa ƙa'ida da doka duk wanda zai zo masallaci ya zo da mark? duk wanda zai zo masallaci yan agaji su rufe gate din masallaci sai mai mark zai shiga masallaci a samar da distance a cikin masallaci liman ya taƙaita hudu ba ya takaita sallah ina tabbatar muku in kun ba da dama limaman nan za su iya yin sallar juma'a nan gaba ɗaya a minti ashirin da biyar ban nan ta minti biyar za a iya yin ta ta isa Allah ya sa mata albarka sallan nan minti bakwai minti goma za a iya yin ta to me yasa ba za a ba da dama a je a sallar juma'a nan ba muna roƙo ni fa ina yin wannan bayanin ne saboda na in fake da damar da aka bayar a je kasuwa damar da aka bayar a je banki damar da aka bayar a je kaza damar da aka bayar mutane su yi wannan zirga-zirga duka duka zaman mu a masallacin juma'a fa ba zai wuce minti ashirin talatin ba in an ga dama ma za a ce kar ma a je masallacin da wuri sai daidai lokacin da liman zai ta da huduma kurin a yi hudu nan ana yi kowa ya kama hanya ya tafiyarsa amma nan fahimta ta ce ni dai ina jin zafi a raina musulmi yau muna zaune mun je rasatuttuka kaza ba sallar juma'a in dai har akwai dabarar da za a yi to a taimaka mana akan wannan muna tattare muna nan muna tare da bin ka'ida da doka da bin shawarwari na likitoci Tunda likitocin sun yarda a fita aje a nemi abinci larura ne aje a nemo abinci a sayo abinci a sayo ruwa a sayo kaza a sayo kaza to dan Allah ya kamata a sani ita matsalar juma'a nan fa larura ne mu ita kuma na so yan uwa su yi min kyakkyawan fahimta abu ne da na fahimta ni nake ganin kuma mutane suna da bukata ina tabbatar muku muna da bukatar mu koma ga Allah mu je mu tuba gare shi mu dawo da sallan nan mu gani ko da juma'a ce kawai wallahi a zawo ita wallahi za a samu canji yanzu gwamnati ba za ta iya sa a yi ta karatun qur'ani a ƙasar nan ba kowa ya yarda in an karanta qur'ani an yi addu'a an yi tawassuli da qur'ani Allah yana karban addu'a yanzu ba za a sa mutane su je su ta karanta qur'anin nan ba a ba tallafi a ba da agaji ga masu rauni su je su yi ta karanta qur'anin nan ana ta yi ana ta addu'a idan an zo masallacin da aka daga hannu aka roki Allah aka yi addu'a Allah zai karba amma wani a gidansa shi kansa shi kadai ma bai iya sallar ba ballantana yayi shi karan kansa shi kadai ma yayi ta karbuwa ba ya yi ba zai yi ta karbu ba so muna roƙo muna kuma addu'a Allah ba da lafiya da zaman lafiya hukumar da suke kula da magance wannan cututtuka da wa da sauransu su ma muna fatan musulmi a cikinsu tsaya su wakilci musuluncinsu idan mutum musulmi ya zo duk abin da yake in ya zo ta doka ya tsaya ya duba kuma me ribar addininsa dukkanmu mun yadda muna kin wannan cutar ba ma ta muna neman Allah ya raba mu da ita kuma babu mai hankalin da zai so ya yi wani abin da cutar nan za ta zo ta daɗa yaduwa a cikinsa amma muna tabbatar muku cewa wallahi tallahi idan ma ba ku bari aka zo aka yi sallar juma'an nan ba to mutane suna haduwa a filin bal suna haduwa in ba ku bari aka yi juma'an nan ba suna haduwa a makabarta cinkus ba yadda za a yi in ba a bari ma aka zo aka yi juma'an nan ba ana zuwa a kasuwa a haɗu saboda cinkoso da zafi a ta mutuwa idan ba a bari aka yi juma'an nan ba ana zama a cikin unguwanni dandali dandali a haɗu mutum talatin arba'in bacci ma yanzu na zafi ake zaga wani ma yana kan wani wani yana kan wani jiki da jiki to ballantana juma'a ina ba da shawara a kafa doka a sa ka'ida a masallatan juma'a a ba da distance a sa mask a wawanke hannu a da sahu alal aƙalli a yi sallar juma'a nan insha Allahu ta'ala za mu samu waraka muna yin addu'a muna sallar juma'a ubangiji ya Allah muna roƙonka ka yaye mana wannan bala'i da muke ciki ka yaye mana wannan fitina da muke ciki ka sa mana albarka a rayuwarmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu